Ina son yin magana da jami'in shaidani. Shiƙa ce wacce kuma wanda ya yi ta ƙwararre ne don haka dole muna da buƙatar ƙwararren jami'i. A lokacin da aka yi shiƙar, ko za ki iya sanar da ni kina ina? barka da wannan lokaci barka da an taiwa wannan tasha mai albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayanin amma idan na gaya ma wannan bayanin menene tukuicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukuici nake bukata daga gare ka ba illa duba kasan wannan bidiyon shin baka ga wata jan alama ba to danna wannan jan alama baka ga ta canza kala ba <laughs> abinda nake gaya ma kenan wani siddabar ne na nuna maka yau to mun gode muna godiya kuma da subscribe da kai mana wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a whatsapp da kuma ba mu shawarwari to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shine za mu bayani a kansa mu shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abinda muke so mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan lambar namu. muddin kai amfani da wannan namba za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ina mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan iya ce ma a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace ƙasa kake a fadin duniyar nan kai dai abin da za ka yi ka kasance da wannan namba domin tana da mahimmanci a gare ka muddin kana zaune a inda ba a tura fina-finanmu ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yau mun saki fim amma wani garin ma sai bayan sati daya fina mu za su je ina mata da ke zaune a gida suna buƙatan a ce idan fim ya fita su same shi shi a lokacin kuma su ma sun yafi idan kuka kasance da wannan number a lokacin da fim ya fita za ku ga fastan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan number whatsapp ko kuma telegram kuna iya yi mana magana a telegram domin muna samun karancin sabona a can to za ka samu sabonka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a whatsapp ko telegram duka ɗaya ne sakamakon wasu ba sa amfani da telegram sun fi amfani da wasu to duka dai za ku iya yi mana magana a nan mun gode ku kasance da wannan number domin raƙashe wannan tsarin